modernité. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wataƙila a kai wani hari kan tashar jirgin saman Kabul a cikin awanni 24 zuwa 36 masu zuwa, in ji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa jiya Asabar. yayin da amurka da ƙawayen da suka kaura cewa kwashe 'yan ƙasashensu da 'yan afghanistan da ke son tserewa daga taliban biden ya ce ya umarci kwamandojin amurka da su kare sojojin amurka da ke filin jirgin saman hamid karzai yayin da aka dakatar da zirga-zirgar kwashe mutane tare da yi wa sojojin amurka dangane da bayanin biden kusan mutane 6,800 aka kwashe ranar juma'a gami da ɗaruruwan amurkawa kuma a yau mun tattauna shirye-shiryen da ake yi don taimaka mutane da su ci gaba da barin afghanistan bayan sojojinmu sun fice a gefe guda harin da amurka ta kai a daren juma'a kan wata kungiyar da ke alaka da kungiyar isis mai da'awar kafa daular islama ta yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobi na kungiyar biyu in ji ma'aikatar tsaron amurka a jiya asabar ma'aikatar lafiya ta japan ta faɗi jiya asabar cewa mutane biyu da ke cikin shekaru talatin sun mutu kwanaki bayan samun allurar rigakafin coronavirus ta madonna ta biyu jami'ai sun ce an yi musu allurar ne a wata cibiya da aka dakatar da aikinta bayan gano gurɓatattun rigakafin ma'aikatar ta ce ana ci gaba da bincike kan musabbabin mutuwar wanda ya faru a farkon watan nan gwamnatin japan da madana sun faɗa a baya cewa babu wata matsala da aka gano game da dakatarwar da aka yi wa rigakafin kuma dakatarwar ta kasance matakin kariya a india hukumomi sun ba da rahoton mutane sabbin kamuwa da cutar corona coronavirus sama da dubu arba'in da shida da bakwai adadi mafi yawa da aka gani cikin kusan watanni biyu hauhawar ta faru bayan wani biki a jihar kerala ta kudu Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden jiya Asabar da yin barazana ga Iran ba bisa ka'ida ba, ta hanyar cewa yana iya duba wasu zaɓin idan diflomasiyyar nukiliya da Tehran ta gaza. Muhimmancin amfani da kalmar wasu zaɓi a kan Iran ya kai ga yin barazana ga wata ƙasa ba bisa ka'ida ba da kuma tabbatar da haƙƙin Iran na mai da martani. a kan zaɓin da take da su. Ali Shamkhani, sakataren kwamitin tsaro na Iran, ya faɗa a shafin Twitter. Biden ya faɗa Firaministan Isra'ila Naftali Bennett a tattaunawa fadar White House ranar Juma'a cewa yana sanye da diflomasiyya da farko don sake ƙoƙarin shiga cikin shirin nukiliya Iran. Amma idan tattaunawar ta gaza zai shirya don juyawa zuwa wasu zaɓin da ba a bayyana ba. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin Hausa Kasuwa a kai ya take Kasuwa a kasar mu alhamdulillah ubangiji allah yau ya kawo mu a kasuwan dabbobi da ke a tsakiyar accra da ake cewa aveno za mu yi fira da shugabanni na wannan kasuwa yadda aka so mu wannan kasuwan inda aka kai yau da inda ake shirin za a tafi nan gaba matsaloli da suke fuskanta da irin tanade-tanadin da suka yi da farko dai waɗanda za yi firar da su da su gabatar da kansu da kansu bismillah ne me sunanka kuma me matsayin ka nan mahmud kasim kai mamba ne na executive kungiyar wannan kasuwan kudi kai kuma fa sunana alhaji sa'ad musa ni ne secretary for ship and goods select cooperative society ni ne secretary sunana alhaji isa ni matsayi na ni fana su ne kai alhamdulillah barkanku da zuwa shirinmu da ake cewa kasuwa a kai miki dole zan fara da kai yau za ka bani labarin tarihi asalin wannan kasuwa daga ina ne aka somo shi da yadda aka yi har aka kafa kasuwan inda aka fara kasuwa ne tun daga albarka freetown da afirka ta fara sarar raguna har muka zo sakin nan ga ya aka yi kuka bar freetown har kuka zo nan eh gwamnati sun sashe su daura na yawa wurin nan na'am so mu ko na lokacin da nan ga duka daji na'am ba mu ga komo wurin sakin inda ke commercial bank to muka bar wurin muka zo inda mata ke sai da kayan agriculture nan eh eh eh muka bar wurin muka zo lasfama daga lasfama muka koma haka wurin giyan nan a suna wuri distance lokacin ba wurin buka takardar da suna wurin tanzania tanzania lokacin ba wurin buka daji ba karan karan da muna zuwa karan karan da wuri har muka zo muka muka zo wuri To menene dalilin da yasa kuke tashi daga wannan wuri ku koma nan daga wannan wuri ku koma nan daga wannan wuri ku koma nan har kuka kawo? Eh abin da sai ya yi haka da manyan da to aje haka kamar zan kama kasa nan ko a biya ma fili in ce mu zama payment ba ku biya kudin ba ne ba me yasa ba ku biya ba ba ku da kushi za ku da ku biya ne ko me yasa ba ku biya ba kowa na ta shi. da gudunmawa wani ungari kaza ungari kaza sai dai kawai shi dai wanzu sai kayan ita ce ta ce shi da sai yanzu garin kama o da gaba ke masa a yi kaza a yi kaza kuma ta mutu kamar da ake guda haka sai mu zama wajibi wanka kaza ne wanka kaza ko ba wani ba. to yanzu barin je wurin secretary tunda an ce akwai secretary to yanzu na san kun haɗa kanku kenan kuna tafiyar da lamarin ku bisa tsari sakatare mm. na ji eh, abin da hamudu ya faɗi shin yanzu kuna da ƙungiya da ya haɗa kanku wadda kuke tafiyar da kasuwar da shi eh muna da ƙungiya da ya haɗa kanmu da muka ce mai Fayoyo Ship and Good Sellers Cooperative Society wani ne sakatarinsu to abin da ya sa muka kafa kungiyar da aka da mu inda mahmud ya ce las palmas ne shaka kai mu complex to complex na can fa ka karbi da yi stadium shi ya kawo mu abino hali yau muke nan to muka zo nan na muka ce to inda ake juye-juye da mun nan mu gama kai ai kungiya guda muka yi kungiya muka rajista muka yi komi muna tafiyar da lamarin mu cikin kasuwan. menene manufan kungiyar me ake son a ci da kafa wannan kungiyar eh muna son a ci kafa kungiyar ne kamar in wani abu ne muke so mu ya muga baki guda muga government mu ce ma gwamnati ga abin da muke so ga abin da muka gani ga abin da muke so ai muna kamar yadda ake tada muna ke muna ke muna muna za samu na wuri guda ko inda muke ga a zo a rajista mu sani tunda mun kafa kungiya mun rajista an so a saka mamma muna karkashin kungiya association cikin Ghana. Ita wannan kasuwa tun muna 'yan ƙanƙana na muka tashi muka ga wannan kasuwan tun inda kuka nuna ana yin sa. Yau gashi kasuwan mun ga kamar 'yan ba tashi tsaye kuka yi ba. Yadda garin ke ƙara budewa haka za a rinka tayar da ku daga nan zuwa nan daga can zuwa nan daga wani tanadi kuka yi domin ya zamanto kun samu dawwamammen wuri yadda gobe wani ba zai zo ya dame ku ba wani shiri kuke da shi akan haka eh muke da shi yanzu nan mun gama kai kungiya muna so mu je mu ga hukuma karamin hukumar guwan ga okankwi south assembly an so mu rajista su rajista mu su ba mu takarda komi da komi saka ma eh ga wurin zaman mu kuma su ma sun mun alkawari da su su duba wurin zaman mu su rajista kowa daya bayan daya in wani taxi ne menene su san da su karbi hannun mu a can gaba ka ce kun rajista a matsayin cooperative kungiyar sami da tanadi na 'yan kasuwan wato dabbobi tun da kun wato rajista wato hukuma na sane da ku kenan ina jin ku da kanku ai za ku iya fita ku samu fili ku sayi filin ya zamanto kuna da wurin ku dawwamamme kuna jin hukuma na da damar ta samu wuri ta ware muku ta ce za ta ba ku wuri dawwamamme wanda da ku zauna gobe ba za a tada ku ba eh wannan shi a fito gare mu ne amma muna da fili kuma mu rika sai hannu masu kasan eh sunan kungiyan for your ship and good sellers property mun sai hannu masu kasan hannu gamance ya ba mu kasa muna kai kuma kowane shekara muna musu al'adansu suna aikowa za ka ruwa al'ada amma kai suna aikowa su mu ba su in ba su akwai da mu ba su alhamdulillah ku za ku gaya muna dandanan birni ne tsakiyar birnin accra kenan yadda kuke samo waɗannan dabbobin ku ne ke kiwon su ko kuma a'a akwai inda kuke zuwa ku sayo su ku kawo ko kuma ku sayar da wa mutane zan zo wurin eh, dabbobin ana fito da su burkina na kawo na aka asar mu daga burkina kadai kuke su aka so eh da mali da mali da mali su kuna fito na duniya kuma kuna fito na don su kuna fito na niger na kamun da bisa shi a cikin ayi kokarin ku na kawo dabbobin nan wani matsaloli kuke fuskanta a suke eh, kamar lorin ya da haka mota ya da haka yana kawo an tambaye shi ta karu shi kaza kaza ya fi wani abu a asfaf bisa lorin sai ya kare da kai fefes ke tukuna a ba shi a yanzu kafin a yanzu wata kira mutane ya mutu ciki a yanzu muna bashi sakatare akwai wani abin mamaki da daima na zo nan wurin ku dabbobin ku suna kuka me yasa dabbobin ku ko yaushe na zo ina ce wurin dabbobi ki ya kamata ana jin kukan dabbobin nan rago na kuka akuya na kuka shanu na kuka me yasa nan sai ka ji dabbobi ga su sun shuru suna kwankwance. eh abin da za su kwance nan muna ba su abinci kai da kai ne muna ba su abinci ne koyaushe da ruwa da komi da dusa da ciyawa duka muna ba su ba mu bari jin yunwa balle ya kuka oh, wato yunwa ke sa su kuka haka nan ne yunwa ke sa su kuka kaji dabba na kuka duka ana kiwon shi gida ne ana kiwon shi ina ne inda kaga yana kuka to yunwa yake da gishin ruwa malam isa eh, kamar dan madaidaicin sannan ya yi kamar nawa nan kasuwa madaidaicin sa ne kaga same shi 20 ko 25 25 nan 25 million which is 2,500 cities to wanda da ya dara wannan shi kuma dubu talatin ana samu kuma 40 million babban sa 50 million babban sa sosai ana iya samun su haka na'am miliyan hamsin eh miliyan hamsin shanu guda babban kuma ka gani ba kasan lalle da shanu ya cika ya kai miliyan hamsin na'am kuka gani ba ana ya samun kasuwa wuraren da kuka kira kuna zuwa ku sai dabbobin nan ban san dalilin da sa kun zo nan sai dabbobi na tsada a nan tun da can suna da dabbobi na san can dabbobi za su yi araha za su yi sauki a can me yasa yanzu dabbobi ke da tsada a nan gabar zaurin kasa kake eh abin da ke sa suke tsadan nan nan ana canji sifa ne a si a te da shi a yi su sifa har a ke bakin boda aka ke boda aka shiga gana sha fara yi su sidis da wannan duka ina fet kudin rago na zuwa sama da kuma boda boda ne yana affect kudin rago ga kudin lori ga kudin hanya ga kudin duty da komi duka ana biya bakin border sannan shi shi ke sa ka miye kai nan abin da yake sa duka da changing nan ne from cd to sefan nan shi ke kashe mu changing nan ne to in hakan ne ɗin ya zama to babban matsala gare ku kai a tunaninka akwai hanyar da kake jin hukuma za ta iya taimaka muku ya zamanto kun samu sauƙin eh, zuwa ku sayo dabbobin nan ba tare da damuwa ba akwai wani hanya kake tunani eh, mu dai ka san mu yan kasuwa ne ko yaushe muna tafi da abin mu ne mun ka sa hannun hukuma yanzu ka sa banki nan kamin ka je can ka cire banki ka yi kasuwanci ka komo kana komo wannan dare ya yi maka wuri ya ya kure maka ina nufin gwamnati takan iya taimakawa kamfanoni eh ƙungiyoyi ku kuma ƙungiya ce ta 'yan kasuwa kana jin a tunaninka akwai hanyar da gwamnati za ta iya fitowa ta ce a ƙungiyar 'yan dabbobi bari ga hanya kaza zan taimaka muku yadda cikin sauki za ku iya samun dabbobin ku kuma ku sayar cikin sauki kai akwai wani tunanin da ka taba yi gwamnati za ta iya taimaka muku ta wani hanya eh mu gwamnati sun biyo mu nan da su taimake mu ba mu loan mu je mu ta harkan sai bisa shi muna kawo wanta mu kuma muna tsoron harkan loan bank don muka sai dabba ne wani kasai guda ashirin can kamin ka kenan biyu uku sun mutu banki kuwa shi ba ruwan shi da batun wai dabba ya mutu dabba bai da lafiya dabba ya bace abin da ke samu ba mu harkan hukuma kan kai kawo mu da banki banki ke eh, abin da ya sa na yi muku wannan tambayan saboda agriculture development bank wato banki ne wadda ke kula da masu harakan gona in aka ce masu harkan gona sun hada da masu kiwon dabbobi duka suna taimakawa ya su zo su binciki su yi nazarin yadda aikinka yake to da shi ne in ka baya da hanya za su taimaka maka kuma cikin sauki ne kake biyan duk wani bashi da in ma dabbobin kake so za su ko dabbobin su kawo maka shi yasa na kawo maka wannan shawaran me za ka ce akan haka eh, saboda mu tsoro muke yi dabba mai rai ne ina ya mutu wannan ya zai sai ma ashirin kamin ya kai inda zai sauko da su biyar shida sun mutu kaka so kuma kamin ka duba biyu sun bace to kaga kudin loan bank kuma bank shi ba su san wannan kadara ba saboda wannan kadara ya samu ma ba mu son harkan bank ok bari in koma wurin malam isa treasure ku kenan yawa kungiyan eh, ku kuna tanadi kuna tara kudi domin bukatu na gobe na nan gaba batun kuɗi ba mutum so mu tara ba saboda da muka kafa wannan kwamitin bai ba mun fara shi bai daɗe ba ta sa batun tara kudi bai zuba su bai nuna muke tanadi zai za mu tara kudi su saboda gaba su saboda bai abin da ya sa jama'a mu da muke nan ta daban-daban muke yanzu mai kanmu ya gamu eh, ne a gani na aikun daɗi kamar yadda na ce tun ni din nan mun muna ɗan kankana na wannan kasuwa yake irin haka ne muke yi sai ka gani aikin da aka san mu 'yan zango 'yan arewa ke yi saboda ba mu tanadi yadda ya kamata zuwa gaba sai ka gani ya zo ya fita hannunmu ah, gaskiya ne wato mu da kanmu juna ba mu sun ba gaskiya tsakanin mu ko gani ba in akwai gaskiya tsakanin mu ya kamata ce yanzu muna da wannan kuɗi muna da wannan abin tare domin muna ganin in an tara kuri wa zai rika wa ko gani ba a waya ce waya ce abin da zai a domin tun farko abin da manyan mun da farko na gaba ba su hada kansu ba to yanzu in zan tambaye ka menene abin da cikin zuciyarka kake fatan ku yi nan gaba yadda zai zamanto wannan kasuwa na ku ya dawwama a hannu. na ne mu haɗa kai shi da du maganganu kana da hasan da kiskanu duka mu duk da shi gifi. mu haɗa kai sosai mu ajiye executive in muka gama waɗannan ba su ba mu kawo sababi mu sa wanda za su tafi da lamarin daidai abin da zai fishe mu da haka muka iso ƙarshen shirin na wannan makon Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Kasuwa a kai miki kasuwa a miki Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Hallelujah. Sunana Archbishop John Praise Daniel. Ni ne presiding Archbishop na Dominion Chapel International Churches a nan Abuja. Ni ne kuma the National Deputy President uh, na Pentecostal Fellowship of Nigeria. Sai dai in ce Ubangiji Allah madaukakin sarki shine mai jinkai, mai kamna wani ke kiyaye mu kuma yana bi da mu a cikin dukkan ayyukanmu. A wurin da zan bara a cikin wannan rana shine bari mu zuba masu tsaron juna bari mu zuba masu kawo zaman lafiya a ko ina ko ina muke littafi ta nuna mana cewa isa almasihu shine sarkin salama a cikin dukan umarnin da ya bamu shine salama that is peace ya zamanta kuma dukanmu da muke kira mu krista ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida salama a cikin gari salama kuma a cikin duniya duka duka da mun zama haka za mu zama masu lidimawa cikin duka abubuwa da muke yi allah kuma zai samu daukakawa kar mu zama masu kawo kyashi masu kashe-kashe da kuma muna sa sa mutane su kiyaye kansu ubangiji ya tambaye shi kenu abila kenan da shi yayansa kayan ya kashe shi sai ubangiji ya tambaye shi ya ce ina kaninka habila sai ansa ya ce ma ubangiji ai ba ni ne matsoronsa ba in ba kai ne mai matsoron dan wanka ba kana zama kai ne kana kisansa domin ga wannan ya kisa dan wanshi a cikin littafin farawa sura hudu kuma ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai amma mu zama masu kiyaye juna muna adoyi a kanmu muna so abubuwa masu kyau su faru da yunwa a ba da gaskiya wani rana Allah zai sa mu zama masu zama lafiya muna neman zaman lafiya na kowa muna so mu gan kowa kuma ya ci gaba kada mu zama masu kisa kada mu zama masu kashe-kashe bari mu zama masu mutane da mun da muna da al'amura muna son juna muna kuma kamnan juna Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya ya albarkaci kuma dukan duniya duka God bless madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar glaucoma wato hauhawar jini a ido a Hausance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. To likita barka da warhaka. Jama'a barkanmu dai. To likita ko za ka yi wa masu masu sauraron mu karin bayani akan hauhawar jini a ido wato glaucoma a turance? Glaucoma wani ciwo ne da ke sa makanta. Ɗaya daga cikin cututtukan da a duniya aka sani yana ɗaya daga cikin batu na biyu bayan yanar ido wajen haddasa ciwon makanta ga bayan Allah. Shi wannan ciwo glaucoma takan faru ga yara da aka haife su, takan faru a ƙananan yara da suke shekara daga ɗaya zuwa goma takan kuma faru ga manya wadda suka kai shekara arba'in daga biyar zuwa sama amma wadda aka fi magana a ciki ba na yaran ba ne yawanci an fi magana akan glaucoma da take shafar manya don ita ta fi yawa a cikin al'umma fiye da wadda ake samu a cikin ƙananan yara wannan ciwo a dai zuwa yanzu ba wanda zai ce ga dalilin da ya sa mutum yake samun wannan ciwo na glaucoma ba a san menene yake haddasa ciwon glaucoma ba sai dai akwai wasu abubuwa da da in mutum yana tattare da su akwai damar da cewa wannan ciwo zai iya afkuwa gare shi kamar waɗanda ke da shekaru a duniya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira risk factors na glaucoma abu na biyu bayan shekaru shine eh, jinsi an gano cewa jinsin mu mu bakake na afirka muna da yanayin da mun fi kamuwa da ciwon glaucoma fiye da sauran jinsuna na al'umma bayan nan idan aka gwada shi hawan pressure kenan na ido akan gano cewa cewa waɗanda ke da pressure da take da yawa sun fi damar su kamu da glaucoma akan waɗanda pressure din idan su kimanin daidai yake bayan an auna kenan sa'annan akwai kuma batu na eh, waɗanda ke amfani da madubi wanda ake kira myopia ko short sightedness wanda abun nesa ba sa iya gani sai abu ya zo kusa su ma suna da ana kiransu risk factors din kamuwa da glaucoma waɗannan dai su ne abubuwan da a takaice za a iya cewa in mutum yana da waɗannan da kuma waɗanda iyayensa ko cikin dangi suke da ciwon glaucoma su ma suna nan a gaba-gaba wajen su kamu da wannan ciwon saboda haka shi yasa ake cewa idan yayan mutum suna da glaucoma ko wani dan uwan shi ko yaya ko kani yana da kyau a je a duba ido. To likita menene alamun cutar glaucoma? Glaucoma dai kamar yadda na ce abu ne da ke sa makanta. So abu na farko da mara lafiya zai fara lura da shi shine idan ya rufe ido daya ko ya duba ya canza ya bar ɗaya buɗe sai ya ga ganin shi yana raguwa ko kuma ko kallo na gaba ko kuma daga gefe gefe sa'an nan akwai waɗanda ke samun ɗan ciwon kai ko ciwon kan nan ba mai tsanani cancan ba wasu kuma daidan kan saman idon wajen gida mutum zai fara jin yana ɗan samun raɗaɗi ko ciwo amma dai mafi yawan mutane ba ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba su da shi sai dai kawai mutum ya waye gari ya ga cewa ganin shi ya riga ya tafi ko ganin shi ya rabu. to musamman ma idan mutum ya ga haka ya kuma zo asibiti ko kuma yana zuwa asibiti akai-akai ko kuma irin cutar ta fara amma baka ta kai ga makanta ba shin idan an ɗauki mataki yana warkewa ba za a yi amfani da wannan kalma warkewa ba sai dai a hana ci gaban ciwo duk abin da za a yi a asibiti in dai mutum ya an gano cewa yana da glaucoma maganin da za a bashi imma tiyata imma abin da ake kira laser ko kuma magungunan da za a ci gaba da digawa ko na sha ko ma drip da za a san yaman mutum shi waɗannan duka ana hana ci gaban ciwo ne ba a maidawa mutum ganin da ya riga da ya rasa ba saboda ciwon glaucoma shine dalilin da yasa muke kokarin wayar da kan al'umma su sani cewa yadda za a yi a hana makanta saboda glaucoma shine zuwa asibiti a gano mutum da wuri a kuma ba shi magungunan da suka dace da wuri tun kafin idon ya zo ya daina gani ka faɗa cewa cuta ce da ake iya gado misali idan mutum yana fama da cutar zai iya ma yaɗa ta ga sauran jama'a a'a babu magana ba irin ciwo ne da ake yaɗawa ba ciwo ne da ake ake samu saboda kwayoyin halittar mutum eh, zai iya ba ma nashi wanda ya haifa ko waɗanda ke suke zuriyar shi amma ba ciwo ne da ka yada don kamar tarin fuka ko kuma apollo misali ciwon ido na apollo ko kuma cututtuka irin waɗannan makamantansu ba shi ita glaucoma ba haka take ba ba a yada ta ga al'umma to misali eh, mutum a gida idan ya ji idan shi misali kamar yadda kai magana saman gira ko wani idan shi ya fara kaikayi da raɗaɗi ko zafi makamancin haka misali kafin ya zo asibiti a wannan lokacin wani mataki ya kamata ya ɗauka a gida abu na farko kullum idan mutum ya ji ba daidai ga idon shi ba yana da kyau ya je asibiti in bai iya zuwa asibiti ba abin da matakin da zai fara yi shine ya dauki ruwa mai tsafta ya wanke hannun shi ya kuma wanke fuskar shi ya yi ta yin wannan da ruwa tsaftataccen ruwa kafin ya samu damar da zai je asibiti shine kawai shawara ba mutum ya je kemis ko ya je amfani da maganin gargajiya haka kawai a je a bashi wani maganin da ba shine zai yake bukata ba ya je ya jawo matsala wanda lokacin da ka je asibiti ka ga wanda suka dace kuma ciwo ya riga da ya ci gaba ko abin nan ido ya riga da ya samu matsala ga dai mutum ya guji wannan to likita wasu sukan ce wai albasa yana maganin ciwon ido musamman ma idan ana yanka ta tana wannan dan zafa zafin shin da gaske haka ne albasa tana lalata ido ne ba ba warkar da ido ba tana lalata ido tana kona wannan ya na ko amin tantanin da ke gaban ido na farko wanda ake kira konia albasa saboda zafinta za ta iya narkar da wannan koniya ta jawo makanta saboda haka mutane su guji sa albasa a ido asibitoci. Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Kuma da fatan an ji shawarwarin da likita ya bamu domin masu iya magana suka ce wai rashin ido mutuwar tsaye. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.